ɗauko mun gida daɗe taɓa ko ina muka tsaya a mobila inda muka ɗaya? sharaɗi muka tsaya mun gama shuruɗul hadisi sahi mun yi bayanin su gaba ɗaya ko haka ne bakwa sa bakwa sata alamu eh العدالة سورة التطكو كدوب شافي نقوم شافي على الشرط الثاني الضبط وهو أن ينقل الراوي ما سمعه على الوجه الذي سمعه به وهو من هذه الجهة متعلق بالسماع وبالأداء abin da ake nufi da abdabt shine mutum ya ji abu ya kasa kunnansa ya ji daidai sannan kuma in ya bayar ya bayar kamar yadda ya ji daga anan ana magana magana ji daidai da kuma bayarwa daidai ke abin da ake so shi shine fa ya mutayaqqidan ana so mutum ya zama a farke ba a halin gyangyaɗi ko gafala al alyakazatu tana da ma'ana biyu akwai ma'anar farko wacce take kada lokacin da ake karatun kana dan gengeda wannan ba a kirga jinka a matsayin ji ingantacce sai dai in ka zama cikin wasu taƙaitattun mutanen da ko suna gyangyaɗi suna iya ji daidai an jarraba su yau da ku shi yasa ake cewa ma ko karatu kake ka zo ruwaya a wajen malami ƙira'atan alaihi kana karanta masa za a karɓa amma da sharaɗi idan an tabbatar da malamin yana jin abin da kake cewa amma in aka rawaito cewa sanda ka karanta littafin malamin yana gyangyaɗi to ba za a karɓi wannan kira'an taka ba saboda malamin bai ji ba ko kila ka kuskure ko ka faɗi wani abin ba daidai ba bai ji ba bare ya gyara sai dai an keɓance wasu malamai ɗan kaɗan kamar tabarani tabarani abul qasim suleiman ibn ahmad alayhi rahmatullah shi yana da yawan gyangyaɗi za ka iya zuwa ma kawai kana karantawar yana ta gyangyaɗinsa amma yana jin me kake cewa akwai cutar bacci da ake cewa yana ji ba abinda da za ka faɗa bai ji ba to da ka in kana so ka gane tsabarani yana jin ka to ka yi kuskure kana yin kuskure sai ya buɗe idan sai ce ba haka ba ne gyara ga yadda yake sai kuma ya koma ba ni dai ba ba na ba siyasa haka yanzu kun hana mu amfani da kalma wani shi can wancan kama ba ita ne kafin nan dama can akwai yanzu kawai an siyasantar da ita tun da ba ruwanmu da siyasa ai sai ku ba mu amfani da kalma amma yanzu da ka faɗa sai a ce a yi gashi gashi sai mu kaurace mata sai mu faɗi wani abu to ya ƙaza kenan akwai kuma ya ƙaza ta da an yi maka wani wuru za ka gane idan ka abu ɗaya ke shi na misali yanzu in wani zai zo maka ya ce hadisin abdullahi bin mas'ud sai ya mayar maka da shi hadisin abu huraira ya ce malam da Allah hadisin nan naka na abu huraira an wani an wani an wani ka wani lokacin hankalinka ba zai tafi ba amma idan kun ce ya kazance ka ce gyara ba ana abi huraira na rawaito ba in wani ya so ya rena maka hankali ce ai ka zantar da mushi an abi hurairah sai ya sa maka shakka sai ya sa musamman in ba rubutawa kai ba sai ka zo zantarwa kuma ka dinga tunanin an abi hurairah ne ko an abi mas'ud to idza kunta yaqzan da an taba maka abin ka zaka ce ba haka yake ba to dole ne kafin a karɓi hadisin ka sai ka zama yaqi kuma biki bikiltal ma'anayi ko bikilal ma'anayi ضابطا لما يسمعون inda ake karanta maka kana ji kuma kana kiyayewa mutqinan lima yu'addi kuma sanda zaka faɗe shi ka isar ya zama ka yanzu misali kamar yanzu malam abba da yazo zai ce adala ya ce adilla dole ne ya zanto ka faɗe shi daidai shine itqani sami'tahu wa addaitahu hina ada'ihi bi nafsi al-lafz alladhi sami'tahu Idan haka kullum in ka ɗauka karatu in kana so ka zama dabit to ka dinga bin su kalma kalma duk abin da ka ji watakila ka yi wahalar mayar da shi to ka tuntuɓa ka ji wai shin ya abin yake ne ya kalman nan take ne ta yadda da zarar wani ba daidai ba za ka ce wannan ba haka yake ba wanda shi yasa za ka ga amana yanzu misali sayul bukhari nuskar asili da nuskar firabri ko mu ce misali mu ce firabri din da sauran wanda suka rawaito kai tsaye daga bukari ko kuma wanda suka rawaito daga firabri din ba abu zar al-harawi al kushmihani kushmihani muka saba amma naji ji al-qasim ya ce ya ga dabbin ibn asir ya yi dabbin sa da kushmihani kuma a taɗa cewa abin da ya faɗa din da ya ne kushmihani amma dai har malamai manyan malaman ma na ji kushmihani suke cewa yawanci to da irin su ruwayar karima duk ga ruwayoyi ne da aka rawaito sayyul bukhari za ga kalmar wannan ya ji da lafazi kaza wannan ya ji da lafazi kaza kuma wannan ɗan wai da ya rawaito da lafazi kaza ba wai dan bai san lafazin wane ne kila ma ya san lafazin wane ya fi masa ya fi zama kusa da daidai amma ba ra'ayi ne abin ba riwaya ce kuma riwaya amana ce abin da ka ji shi za ka rawaito shi sa ko littafi ne in ka zo in ka zo kalma in aka in kai kaga ya saba da abin da malamin ya faɗa ka tambayi malamin ya ce a'a ni a nuska ta da na haddace ko da na rawaito kaza ne to ba gyarawa za ka yi ba kaka soke wannan a'a layi za ka ja sai ka ce a nan a nuskar malamin mu ga abin da ya ce ka gane sai ya zanto abin da yake wannan nuskata ta ka bar shi a yanda yake amma ka zo gefe ka yi tambihi ranar da za ka yi bincike watakila ka iya ɗauka wannan nuska da wannan ka yi bincike ka ga watakila ba sai ga a isnadin nuskar malamin ta ko a isnadin nuskar ka akwai matsala sai ka gyara wannan shine dabbi an gane ko mutqinan lima yu'addihi fa yu'addihi al wajhi alladhi sami'ahu alayhi wa huwa qisman wa huwa al qismain nan ma bai kamata a ce wa huwa qismain ba ko kuma ala qismain in ma ya to dai akwai alada da ta faɗi ko kuma wa huwa qismani tunda qismani din khabarun li muftada ne kuma ba zai zama da ya'un da nun ba ya kamata a yi tambihi akwai dabtu sadar shine ka haddace duk abin da ka ji a kwakwal a zuciyarka a kirjinka kada ya kamanta shi wahuwa ma taqaddama shine abin da aka yi bayani a sama wa dabtu kitab da kuma wato hadda da ake yin ta ta littafi sai ce dabba kitab ɗin huwa siyanatu kitabihi allazi a fihi littafin da ka ji hadisin da shi kai rubutu a kansa da shi kai ruwaya, to ka kiyaye shi wa aradahu ala aslin sahihin mutkin, littafin da ka gama jin ka kuma nemi wani wanda kana tunanin in naka da kusakurai lokacin da kuka jin shi wannan an ce shi ne daidai ka ɗauka ka yi mu'arada ka yi kwamfiyarin ka jajjara ka yi bayani a naka kaga wannan ya zama shine mu'tamad a gurinka ko to ya zanto kana kula da shi ko aro mutum ya zo yi ba kowa za ka ba ba sai wanda ka san tabbas in ka hana shi zai iya cutuwa kuma ka yarda da amanarsa kuma in ka bi shi ma watakila ka ce ya kwafa a gaban ka ya dawo maka da shi ko in dole sai ya tafi da shi to ka kiyaye yadda ka ba shi ta yadda in ya dawo da shi ka lura cewa ba a gyaba a canja maka amma aka kama kawai kai ma ka aji to ai za a iya yi maka dugo akan wani harafin in ka tashi ka karanta shi da dugo ko a sa reza a kankare maka dugon wani harafin don a cuce ka ai an yi wa marawaita da yawa haka منذ السماء وحتى الأداء فلا يتركه عرضة لمن يدس في فرجه ما لم يسمعه كركب اللتاف يزمع عرض عرضة أنت urda. shine kamar da turanci a ce vulnerable abinda za ka bashi ya zanto zai yiwu a afka masa a je a shigar maka da wani abu musamman za ta iya ka tsallake wani layi haka kana so ka sa wani abu sai wani ya shigar maka da wata kalmar da baka ji ta wala man yubsidu fi isnadihi aw mutunihi kawwar ka bashi ya zama urda ga wanda zai zo ya dauka ya je ya bata maka isnadin ko matanin kama ya jibu alaihi an yi aridahu ala aslin mutkin dole ala asli mutkinin dole kuma in ka gama ji in ka samu wani wanda yake kwararre ka ɗauki nasa littafin ka yi mukarana ka yi kwamfiyarin ka tabbatar da cewa babu matsala mu'tamadun da sama'i wanda wannan littafin an yarda da cewa eh lalle yanzu duk wanda zai ruwaya in yi ruwaya da irin wannan shine daidai bayan an gama ji yawanci malami in ya gama yakan ce to nuskar ruwana da wani ita ce in kun kula wannan kusan yana ɗaya daga cikin abubuwan da da yawa daga cikin a wannan zamani ba cika baka shi ba kuma wallahi shi ne karatu duk majalisun da za ka je ka ji kawai tafiya ake sululu ba a tsayawa ana mukaranar nusar ko da majalisun malamai wajibi ne a dinga tsayawa ana karatu me a naku a rubuce da haka ne eh to ku yi ɗan tambihi akwai ɗan bambanci tsakanin wannan da wannan shine karatun gaske amma haka kawai yanzu ina koyar da ku sayi musulun ko sunan abi dawud ko sunan ibn majah ko ma wannan littafi ko muwatta kai hatta su maqamat din nan shikenan kuma kawai wanda yake kawai ni da iya nuska zan muku amfani ko da ita ce nuska Mada, ya kamata in muku bayani a farko in to jama'a duk wanda ya ga nuskarsa ta saba wa nuska ta to mun yi aiki mun tabbatar da cewa wannan nuska ita ce mutamada yanzu wannan wacce kuka bani ce mala abba ne ba mun sani ku shi ya siya ko kuɗi kuɗi aka yi aka siya ni asali haddar makama ta ba da wannan kuma tawa in ka ganta tana nan nayi mata kaca-kaca tana nan har yanzu a yanzu haka in na so wata zan iya ɗauko ta haka ta fiye mu in na ɗauko ta za a ganta ta yi kaca kaca to amma duk inda yake da gyara da canji na gyara na canja shi yasa mun taɓa zuwa a madina da wasu 'yan ɗalibai suna masters a abin arabic faculty of arabic language wanda suna yana masters a al'adar wal balaga al-lughawiyat kan sai ce to da Allah yana so yayi karatun makama a waje na ce to bismillah aka zo muka zo a harami sai aka siyo sharhin sharhin shuraisi ne ko shuraisi ko waye nuskar al-kutub al-ilmiya ce ana karantawa ni min hifzi nake sahaha nuskar karshe nace gaskiya ba zai yiwu ku karanta sai dai ku ajje ko ku nemo nuskar da ba wannan ba domin gyaran ya iya wa duk motsi ɗaya da an karanta hanci a mu gaskiya ba wannan kuskure ne an fassara ma ba zai ba da asalin ƙanshin makamar da muka sani don wata kalmar gaba ɗaya saboda ha'inci canja ta ake kakaf a kawo wata kalma wannan wajen nusakh ɗin ne masu kwafa ɗin a kwamfuta tunda zuwan sun su ba ilimi ne da su kawai hayar ake su wani fur in yi to musamman kwamfuta an saba rubutu da ita tana automatic abin nan suggestion tana suggestion din kalma wani da ya zo yana kallo saboda sauri tar ta kawo masa watakila kalma kaza ce ya ce haka ne to kuma wajen mukarana akan samu wasu malaman a ce to su duba su yi mukarana tsakanin wannan da aka da al-nushal khatiya to wasu kuma ba sa yin aikin daidai wasu kuma su su kware ba su karanta ba su ce shi yasa za ka ga mu almajirai muna zaɓar nuskar da za mu akalla ma na sai littafi a Najeriya an kaga an kama littafi na sai shi a Najeriya to nuskar da na sani ce Allah ya kaddara aka kawo ta su kuma masu littattafai suna gaya mana kuma suna da gaskiya suka ce malam yanzu in muka ce za mu je mu nemo wannan nusar. yanzu misali ba da kamar martani yana addu'ar dawa ba <coughs> to idan suka ce lallai sai nuskar da ita ce kamar misali su ce sai nuskar bakar abu zai za su kawo ba kowa ne zai iya siyar ta misali za ka je ka siyo nuska ta ta al'asariya ko alkutubul ilmiya ka ji an ce maka naira dubu ita kuma na ka an ce dubu bakwai da ɗari biyar kuma ita ce din dai kaga ai ɗalibin mu shi gwanda ta dubu biyu sai mai dubu biyu duk ya ƙarar da tasa wancan dubu bakwai da ɗari biyar din yana zaune mu ba za a samu wasu masu hali cikin ɗalibai ba a ce su kuma su ce to shikenan mu za mu ba ku subsidy ku je ku siyo nawa ce shifin ɗin kwantena kaza ne to za mu ba ku kaso ɗaya bisa uku ko kuma da Allah ku rage kuɗinta in za ku sayar da ita dubu bakwai ku dawo da ita dubu hudu ta yadda dai don ka ƙara dubu biyu ka sai mai ingancin aiki to ana nan a hankali a hankali ba sai ka ga wannan ya sauko to ba a yin kuma hakan gaskiya saboda harkar almajirti tana cikin harkar da za ka tausaya wa mutane an ji maganar tabbi ko kuma kun kuka kula ba haka muke a muwadda ba wasu suna ganin na me za mu taɓata lokaci a kai an gama ruwayan nan to ai amana ce wajibi ne a tsaya a bayani wataƙila abinda ibn abdulbar ya dogara da shi a muwaɗɗar ya sha bamban da abinda baji ya dogara da shi ƙila ya sha bamban da abinda ibn al'arabi ya dogara da shi ƙila abinda suyuɗi ya gine a kansa shi kuma zaɓinsa ya sha bamban da zaɓin zarɗani ko kai zaɓin zarkaniya tun da shi ne ƙasa da suyudi ko kuma kan da halawi ya sha bamban da na zarkani to wannan dole in ka tattara yanzu ni in na zo zan yi muraja'a zan dudduba su in duba istidkar in duba tamhid in duba almuntaka in duba wannan na na ibn al-arabi in duba almuntaka duba zarkani wata ma in duba suyudi duka ina dudduba in duba kan da halawi a ciki duk inda na ga ɗan bambanci sai na tsaya wannan abu na na koma asalin dalilin da ya sa aka samu bambancin wannan nusa in ji mai malamai suka ce in suka gama watakila aikin da zan yi sai na aikin awa uku ko hudu a kan lafas ɗaya in yi ingajin aji in kuma yi ingajin aji in na gama na haɗa gaba ɗaya to kai kuma na zo baka a cikin minti ɗaya zan baka shi wani kuma sai in ce a rubuta kawai sai ba nan ne a gaba kawai shi ne a tarjama masa an zo kuma tarihin wani sahabi ya kashe kunnen sai shi kenan na amma Allah ya samu da dace in ja lokacin da yawa akwai masu udurin da suke so mu dakata yanzu ne gobe dai ba za mu karatu ba sai ji in kai tara da dai kuma gaskiya wa fi ta jama'atun fasadar kutubuhum akwai marawaita da yawa waɗanda an gano cewa littattafansu sun lalace li'adam hizim la saboda ba sa tsayawa su kula da amanar littattafan minhum akwai qais ibn rabi' akwai qais ibn ar-rabi' abu dawud at-tayalisi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abu dawud at-tayalisi shine mai musulmi musnad ko musnad abi dawud da tayalisi suleiman ibn dawud kenan wanda ya rasu shi da imam shafi'i da a shekara ɗaya suka rasu wanda yana da musnad shine wanda imam al-iraqi yake cewa wa musnad al-tayalisi wa ahmada wa adduhu lid-darimi tuqida to shi abu dawud al-tayalisi Allah ya ji kansa da rahama yake bayani akan qais ibn ar-rabi wanda imam az-zahabi Allah ya ji kansa da rahama ya yi tarjamarsa a cikin siyaru a alamin nubala yana cikin rijalu abu dawud da tirmizi da ibn maja qais ibn rabi hafizun ne mufsir abu muhammad al-asadi al-kufi al-ahwal ahadu auyatul ilmi amma imam zahabi ya ce ala da'afin fi tare da cewa yana da rauni min qibal hibdihi sabta bangaren haddasa imam zahabi a cikin siyaru a alamin nubala a wato juz'i na takwas kenan a juz'i na takwas ya tarjama sa shafi na 41 42 43 an gane ya yi rawa'an amr bin murra wa ziyad a bin ilaka wa alqamah bin mirthad sannan wa haddasa anhu rufaifa a shu'ubatu wa sauri abokanansa shu'uba da sauri su na thauri duk sun yi ruwaya a wajensa wa haifu na adam wa ishaq ibn mansur as-saluli to anan shine imamu zahabi ce, abu dawud al-ayalisi yake cewa inna ma utiya qaisun min qibali ibnihi wato shi Allah ya jarrabe shi da ɗansa ne kana ibnuhu ya akhudhu hadithan nasi ɗansa yana zuwa ya je ya jiyo hadisai a wajen mutane fa yudkhilu ha fi furujan fi furaji kutubi kai sai ya zo inda ya ga babansa bai karasa rubutu ya shigan masa da hadisan musulunta wala ya arifu shekhu zalik shi kuma kaisu miskini in ya zo kawai sai ya karanta ya tsaci shi ya rubuta mai yiwa ya iya sainin ɗin ya iya sainin ɗin baban da ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da shida ko da sittin da shida sanata eh, saba'in da na wani a shi kai su kun ɗan rubuta cewa yana cikin da jaro abu dawo wa maja wa da ta ƙa in da jaro abu dawo da maja sai ka rubuta shi da shekarar mutuwarsa ƙais ibn rabi min rijali abi dawud wa tirmidhi wa ibn maja ya rasu shekara ta 100 100 da nawa eh sanata 60 aw 70 wa 107 ko 106 107 saboda ai shuba almajirinsa sauri ma almajirinsa ne kuma abokansa ne to ko shi uba da sauri din yaushe suka mutu 160-161 shi abinda zahabi ya faɗa a cikin siyar yake cewa mata sanata sabbin a haka ne sanata sabbin musitti na wani a 167 sun riga shi mutuwa amma duk da haka kuma sun yi ruwaya a wajensa ahadu awiyatul ilm ɗaya daga cikin taskokin ilimi kenan to wannan kun ga kun samu misali kenan ko qala ibnu numayr ibnu numayr ke cewa kana lahu ibnu huwa afatu yana da dadan nan shine bala'in sa shine matsalar sa nazara ashabul hadisi fi kutubi fa ankaru hadithan malaman hadisi sun kalli abin da ya rubuta sai suka yi inkari wa zannu annabnahu qad ghayyara to da haka wannan lalataccen dadin shine ya canja zan kara muku misali daga ciki akwai Sufyan ibn Waki' ibn al-Jarrah an tambayi Waki game da ɗansa yace la tarwa kakku ruwaya a wajen sa domin baya kiyaye littafinsa amma wata ilan an zo al-jarhul mubham kawai za a ce maka da'ifi to amma an zo fassara jarhin za a ce min qibali hifzihi li annahu la yasul ina ganin saboda kada a ja da yawa ba shi a haka in mutu sai mu ƙara mu karanta sharhin gaba ɗaya, ko kuma mu ƙarasa wannan in wasu turita lissalamatu min لسلامة للسلامة من الخطأ واشتراط wato sharɗanta kiyayewa da hadda da aka yi zamanin lissalamatu min الخطأ wato kaman wani abu ne da yake lamun cewa kubuta ga buran kuskure fala yukhtiqu thiqatu wa yarwi ma yustankaru alayhi da aka amintaccen mutum ba zai kuskure ya rawaito abin da za a yi masa inkari ba wa qad yarwi ma yakunu fi manzilati fi manzilati ma yarwi al-kadhab ala at-ta'ammud e eh, a iya samu yake ka wa qad yarwi zai iya yi ruwaya me zai rawaito ma yakunu fi manzilati ma yarwi al-kadhab ala at-ta'ammud wato irin abin da zai zama a matsayin abin da makareci zai iya rawaitowa amma da gangan min zalika misali hadisu salatu hibbul qur'an alladhi tafarrada bihi Sulaiman ibn Abd al ad-Dimashqi wa huwa ahad al-thiqat akwai Sulaiman ibn Abd al ad-Dimashqi da ya rawaito hadisin shi kadai illa anna fil matani nakaratun zahira amma da ka karanta matanin zaka ga akwai nakara a bayyane hatta qala az-zahabi imam zabi ya ce ma'ana zafati sanadihi hadisun munkarun jiddan tare da cewa ga isnadin dai ba shi da matsala amma hadisin ya sabawa hadisan da aka sani da tsarin shari'a ya ce fi nafsi minhu shay'un ni ban yarda da shi ba a zuciyata na ji kamar akwai wani dalilin da ya sa hadisin ya zama haka ya ce wa haza hadisun munkarun a akafu Allah ya kuna mawdu'an qad ni wallahi jau da sanadi ga isnadin mai kyau amma har na rikirkice ma na kasa gane da yi to sai ba shi haka wannan ta'ala yanzu ya rage mana al-mi'iyya da da al-qawaid al-fiqhiyya da mulha da lamitun wardi sai kuma annan guda biyu amma saboda ila akwai masu uzuri har mu bar haka mun samu kun samun awa uku هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه